Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mawasarare Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci da fatar an sha ruwa lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Juma'a 14 ga watan Afrilun shekara ta 2023. bayan labaran duniya za ku ji cewa hukumar zaben najeriya ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zabukan cike gurbi a jihar jigawa ƙananan hukumomin mulki guda biyar ne kacal za a sake zabuka a cikinsu a jihar Niger kuma ana zama makokin mutane da dama da wasu 'yan bindiga suka sace suka kuma tattara su gaba ɗaya suka kashe saboda ba a biya su kuɗin fansa ba to duk mutanen nan da suka kwashe ba har an biya kudi ba aka tara su waje guda kudi da aka yanka ba su da halin da za su biya kudin nan a jamhuriyar Nijar kuma wata nakiya ce ta tarwatse da motar jami'an tsaron kasar inda ta yi sanadiyar mutuwar jami'an hudu za kuma ku ji wata sabuwar fasahar cinikayya ta yanar gizo da ake kokarin bullo da ita a Najeriya haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni kana da tsarabar muta watan ramadan to amma kafin duk waɗannan ga maryam da labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar China ba za ta saida wa Ukraine ko Rasha makamai ba a cewar ministan harkokin wajen kasar a yau Juma'a a lokacin da yake mai da martani akan damuwar kasashen yammaci kan cewa ta yiwu beijing ta ba rasha taimakon soja china dai ta sha faɗin cewa ba ta da bangare a yakin da ake yi a ukraine yayin da take goyon bayan rasha a siyasance da kuma ta fannin tattalin arziki a daidai lokacin da kasashen yammacin duniya suka sanya takunkumin karya tattalin arziki akan rashar tare da neman maida ta saniyar ware a daidai lokacin da kasashen yammacin duniya suka sanya takunkumin karya tattalin tattalin arziki a kan rashar tare da neman maida ta saniyar ware saboda mamayar makwabciyarta. King shi ne babban jami'in kasar China da ya fito kararrayayi irin waɗannan kalaman game da sayar da makamai ga rasha. gang ya ƙara da cewa kasar China za ta kuma sa ido a kan tsarin kai kayayyakin da farar hula da soja za su iya amfani da su zuwa ƙasashen waje. Ƙungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross da ake kira ICRC a takaice. A yau Juma'a ta faɗi cewa an sako fursunoni 318 daga ɓangarori biyu da ke faɗa a Yemen a zaman wani ɓangaren shirin kwanaki uku na sakin kusan fursunoni 900 su koma gidajensu. Uba, 'ya'ya, 'yan uwa za su ga gidajensu. Galibinsu wannan shine karan farko da za su je gida a cikin shekaru kuma za su kasance da iyalansu a daidai lokacin bikin sallah. An dai san cewa wannan lokaci ne mai matukar mahimmanci a Yemen da Saudiya. abinda fabrizio carboni shugaban kungiyar icrc a yankin gabas ta tsakiya ya faɗawa manema labarai kenan a ƙarshen mako mai zuwa ne dai musulmi a faɗin duniya za su kammala azumin watan ramadana tare da gudanar da bukukuwan sallah kungiyar ta icrc ita ce ke jagorantar sakin fursunonin tsakanin 'yan tawayen hufi masu alaƙa da iran da kuma dakarun ƙawancen da saudiya ke jagoranta da ke goyon bayan gwamnatin yemen waɗanda ke faɗa tun shekarar 2015. Babban malamin shi'a na ƙasar Iraki kuma jagora a fannin siyasa Maktada al-Sadar a yau juma'a ya sanar cewa zai dakatar da gwagwarmayar da yake jagoranta har tsawon shekara guda bisa dalilan cin hanci da rashawa tsakanin wasu mabiyansa wani bangare a cikin kungiyarsa ta sadrest wanda ya yi wa kansa lakabi da masu gwagwarmayar ko kuma owners of the course da turanci ya yi imanin cewa alsadar shine imam mahadi wani shugaban 'yan shi'a da aka ce ya ɓace fiye da shekaru dubu ɗaya da suka wuce kuma ana sa ran zai dawo yana jagoranta rundunar dakaru mabiyansa don yakar mugunta a duniya. A yau Juma'a Majalisar Kolin Shari'a ta Iraki ta sanar da cewa wata kotun bincike ta bayar da umarnin kama wasu mutane 65 da ake zargi da hannu a cikin kungiyar ta Owners of the Cause wadda ta bayyana a matsayin kungiya mai cike da matsala. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyu sun faɗi cewa bakin haure sama da dubu ɗari ne suka yi balaguro mai cike da haɗari ta Darien Gap a wannan shekarar a ƙoƙarinsu na isowa Amurka wato yankin da ke tsakanin Panama da Colombia mai koguna da tsaunuka da kuma dazuzzuka. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da hukumar kula da ƙaurar jama'a ta duniya a wata sanarwar haɗin gwiwa sun faɗi cewa ƙarin adadin da aka samu abin damuwa ne sosai ƙaruwar adadin dai yana nuni da cewa mutanen da suka yi wannan balaguran mai tattare da haɗari sun lanka har sau shida fiye da bara a wannan lokacin bayan ƙungiyoyin miyagu da ta yiwu bakin hauren za su haɗu da su wajen ƙetare dazuzzukan marasa hanya za su kuma iya fuskantar koguna da su ke gudu sosai da kuma mace zai masu dafi. Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu za mu kuma soma a jihar jigawa da ke arewacin najeriya inda hukumar zaben najeriya ta inec a jihar ta ce ta kammala dukkanin shirye-shiryen da suka kamata domin gudanar da zaben cike gurbi a wasu kujerun 'yan majalisar dokokin jihar na tarayya wanda zai wakana a gobe a sabar kwamishinan hukumar zaben a jihar ta jigawa farfesa muhammad lawal bashar ya shaidawa wakilinmu mahmud ibrahim kwari cewa ya zuwa yanzu an rarraba kayayyakin zaɓe zuwa yankunan ƙananan hukumomin da lamarin ya shafa mun riga mun yi kowane tanadi na kammala wannan zaben insha Allah in Allah ya kai mu gobe mun gama shirye-shirye kakaf mun raba kayayyakin zabe sun tafi local government saboda haka mun kare dukkan shirye-shirye. ka ce ko sun tafi local government wato kananan hukumomi kananan hukumomi 27 ake da su a jigawa dukkaninsu za ku zaki zaɓe? a'a Kananan hukumomin mulki guda biyar ne kacal za a sake zaɓuka a cikinsu akwai mai gatari da gomer waɗannan biyun su ne za a sake zaɓe na cika gurbi na 'yan majalisun tarayya ƙananan hukumomin mulki na birnin kudu da dutse da 'yan kwashi su kuma za a yi zaɓuka na cika gurbi na 'yan majalisa dokoki na jiha jam'iyyu nawa ne suke shiga zaɓen misali a wannan karan guda takwas ne waɗanda suka yi rijista kan za su shiga zaɓe. kamar uh, waɗannan jam'iyyu guda takwas da ka ambata za su shiga zaɓen uh, dukkaninsu a majalisun tarayyar nan ne da ka ambata a baya da na jiha ko kuma wasu za su shiga na jiha ne wasu kuma na tarayya dukkansu za su shiga waɗannan zaɓukan guda biyu a jigawa menene musabbabin da za ku sake wannan zaɓe ne ma tunda dalilai sukan bambanta daga wani wuri zuwa wani mafi rinjaye daga arin gizo na ƙuri'u ne a akwatunan zaɓe amma akwai wasu dalilai na daban kamar misali akwai wata ruhun zaɓe ɗaya wadda vivas ta aiki akwai kuma wata ɗaya wadda aka yi hargitsi aka yi tashi hankali to suna ire-iren su dai ne kawai menene za ka iya cewa shine kalubalen wannan zaɓe na cike gurbi misali da za a yi to yanzu dai mu dukkan shirye-shiryen da muke yi mun riga mun gama kuma mun haɗa hannu da ƙarfi da ƙarfe da jami'an tsaro duka waɗanda a membobi na kwamitinmu na tsaro da 'yan sanda da dss da dai dukkan sauransu mun riga mun gama shirye-shirye gaba ɗaya saboda haka sai dai wani abu wanda zai cisgo wanda kuma ba mu san da shi Farfesa Muhammad Lawal Bashar kenan kwamishinan hukumar zaben Najeriya ta INEC a jihar Jigawa a tattaunawarsa da Mahmud Ibrahim Kwari. To daga batun zaɓe sai kuma na sha'anin tsaro. Yanzu haka al'ummomin garin Ibi da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta Mashegu a jihar Niger da ma wasu ƙauyukan da ke kusa da su suna cikin yanayin jimami tare da zaman makoki. Bayan da wasu 'yan bindiga sun hallaka wasu mutane na yankin da dama da suka yi garkuwa da su. wakilin mu mustapha nasiru batsari na dauke da karin bayani bayanai dai sun nuna cewa tun a farkon wannan wata na ramadan ne waɗannan 'yan bindiga suka tattara mutanen yankin da dama da kawowa yanzu ba a tantance yawansu ba inda daga bisani duk suka hallaka mutanen a safiyar jiya alhamis bayan wani yunkuri da jami'an tsaro na 'yan banga suka yi na kubutar da mutanen ko da yake dai gwamnatin jihar niger ta ce 'yan bangar su ma sun samu nasarar hallaka 'yan bindigar da dama. Alhaji Muhammad Bakar wani mazaunin garin ne na Ibi ga abin da ya shaida mun. karshen abin da suka yi suka je suka tara su waje guda aka harbe su duka aka kashe su. Kamar su nawa kenan ne aka kashe? Kai, wallahi mutanen na da aka kashe suna da yawa. Don ba yi kawai suka kwashe mutane ba, an kwaso mutane a tashin ajiya, an kwashe mutane shi a masa kuka. So duk mutanen na da suka kwashe ba a riga an biya kudi ba aka tara su waje guda. Kudi da aka yanka ba su da halin da za su biya kudin nan. Yanzu kuma ba ku san adadin wanda aka kashe ba kenan. Kai ba mu san adadin wanda suka aka kashe ba. To shi ma dai wannan da ya buƙaci a sake sunansa ya ce daga cikin waɗanda 'yan bindigar suka kashe har da ƙanan mahaifiyar shi. Bayan sun buɗa masu wuta suna gani kamar duka sun mutu suka kwashe su suka ɗaɗɗaura su akan juna. Ɗaya daga ciki da yake bai mutu ba amma dai ya ji rauni sosai ya ɗan tuttura wasu gawawwaki ya samu ya taso shi wanda ke ma'aikacin kotu ya faɗi a wurin ya rasu shi ma ya cika. Kamar kai an ce akwai ɗan uwanka ciki ko? Eh shi ma'aikacin kotun shine ɗan uwan mahaifiya ta so kawuna dai kenan dai. To kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura domin kuwa mun kasa samun kakakin 'yan sandar wasu abiodun ta wayar salula. To amma tuni gwamnatin jihar Niger ta jajanta wa mutanen yankin na Ibbi Sakataren gwamnatin jihar Niger, Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce duk da asarar rayukar, amma an samu nasarar tarwatsa waɗannan 'yan fashin daji. So kuma dole ne mu yaba masu 'yan banga da ƙoƙarin da suka yi. Bayanin ya nuna cewa lallai sun yi nasara sosai. Duk da yake an rasa rayuka, dama irin wannan yakan faru a haka. Tunda mutanen nan an kama su, ba abinda gwamnati za ta sai dai ta yi ma iyalan da suka rasa yan uwansu a taya su jaji da kuma a musu taziya. To kuna da adadin waɗanda suka rasa rayukansu zuwa yanzu? Ba mu cikakken bayani. Fata dai samun sauƙin waɗannan 'yan fashin daji da suka addabi jama'a har a cikin wannan wata na Ramadan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To an jima kaɗan za mu koma Najeriya amma yanzu bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda a can kuma rahotanni suka ce akalla jami'an tsaron kasar hudu ne suka rasa rayukansu wasu biyu kuma suka jikkata sakamakon tashin wata nakiya a jihar difa a daidai lokacin da al'ummar jihar suka fara murnar dawowar zaman lafiya wakilinmu abubakar isa na dauke da karin bayani daga jihar ta difa Wannan al'amarin ya faru a wani gari da ake kira Jalori da ke da tazarar nisan kilomita goma sha biyar daga gabacin birnin Difa bayan da motar da jami'an tsaro na Nijar ta taka nakiya. Al'amarin dai ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro hudu kana biyu suka jikkata. Wannan al'amarin dai ya zo daidai lokacin da ake ganin zaman lafiya ya fara dawowa a jihar ta Difa. Hakan ya sa wasu daga cikin mazaunan jihar suka fara nuna damuwarsu kamar haka. Gaskiya abin da ya faru ban ji daɗin shi ba ƙarfafa taka tsantsan saboda mutanen nan sun sake tafiya. Me sun sake tafiya da wannan ya kai sau biyu zuwa uku ana cewa sun taka mini ya tashi da su kenan su ma su hudo wata hanya wanda kauce ma wannan take-take da ke ana rasuwa. Ni dai sunana Ahmadu Malam ka wannan abin gaskiya mu ba mu ji daɗin shi ba bai dace ba kuma hukuma ya kamata su sa ido su ɗauki aikinsu a matsayin aikinsu abu kusa da sojoji abu ɗan kalilan nan da nan aje a kashe sojoji yau babu babban bakin ciki ka ji an kashe sojan kasanka. Umar Abdulrahman. Lalle kam wannan abu ne wanda za mu iya cewa tirda da Allah wadai kuma abu ne wanda an dade ba a yi shi ba a nan cikin jihar mu ta yanzu jiya da muka ji shi mun yi bakin ciki kwarai kuma mu gani muke ma an sake wani tsari ne yana da kyau su ma sojojinmu su sake wata tsari wanda za ta kawo kaman irin wannan abubuwan kar ta faru. Da yake sharhi akan wannan al'amuran mai fashin bakin al'amuran yau da kullum a jihar ta difa abba gana wakil malam gana ya danganta wannan al'amarin na tashin nakiya a matsayin wani sabon tsalon yaki da 'yan kungiyar boko haram suka bullo da shi sakamakon galabar da jami'an tsaron niger ke samu a gabansu tare kuma da kira ga jami'an tsaron na niger na ganin sun yi taka tsantsan wannan wani yaki ne daban yanzu suke hango da yake basu zuwa su yi atake force da lord a cikin bazikin su su ci galaba so da yawa sun zo sun yi atakin su ba su ci galaba ba yanzu sun koma ga irin yakin sare kanoke kenan wani bom a tara nan wurin wurin jama'a a kawo a dasa wani min soji ya hau wani wane ne ire-ire wannan ne su ma dai kungiyoyin kare hakkin mata a jihar ta difa sun bayyana damuwarsu da faruwan wannan al'amarin musamman a cikin wannan wata na ramadan yangema mustafa na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin mata to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau a ce bayan allah na sun zo ne su sare mu mu samu zaman lahiyar kwanciyar hankali cikin mu kuma a yau bayan allah nan a ce yau kwasan a ce abu ya yi sauki kawai su zo na kiyaye tashi da su su mutu bai ba bai yi ba bai yi ba su suna can yaransu su suna wahala su wa'annan sun mutu yara da mata suna wahala duk in ka diba ka gani duk mata da yara su ne masu wahala a takaice mata hatta shirya mijinta ranar lahadi zai sako kuma ya mutu a ciki an barta da yara ba dangi uwa ba dangin uba sai yan anguwa suka tattaru suna bata hakuri ya ka gani kenan abukar isa sashen hausa na muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar To a gaida Abubakar Isa, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma za mu koma Najeriya inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya kaddamar da majalisar kula da yadda za a yi amfani da fasahar zamani wajen ƙirƙiro manhaja da cinikayya ta yanar gizo shugaba buhari ya ce shi da kansa ne zai jagoranci majalisar wadda ke da manufar haɓaka tattalin arziki da kuma musamman samar da ayyukan yi tare da ministoci da manyan jami'an hukumomi da ƙwararru kan ilimi na yanar gizo wakilin umar faruk musa ya tattauna da shugaban hukumar kula da bunƙasa kimiyya da fasahar zamani ta nidda malam kashifu inuwa abdullahi dangane da wannan batu ɗaya daga cikin kudirin da shi wannan doka take so ta cimma shine mu ga za a yi amfani da fasahar zamani najeriya ta sama wa matasa ayyukan yi najeriya ta samu hanyoyin shigowa na tattalin arziki da kuma ya za a yi najeriya ta zama wata ƙasa a duniya da ake ci da ita wajen harkar fasahar zamani so wannan abu kuma ba a najeriya ne aka fara yin shi ba ƙasashe da dama sun yi abubuwa da irin wannan wanda ya taimaka musu suka samu ci gaba kama a ƙasar amurka in ka duba kamar california sun bi wannan doka mahimmanci sosai shi yasa za ka ga a duniya ma gabaki ɗaya suna ɗaya daga cikin wanda suka ci gaba wajen fasahar zamani da kuma kamfanin nika masu ƙarfin arziki wanda aka ga sun ɗan fara wajen lokaci kalilan ƙasa da shekara goma sun girma sosai kamar yanzu a duniya kasar ingila ita ma tana cikin ƙasa da take gaba-gaba wanda mutane masu fasahar zamani suke son su je can domin su kirkiro kamfani ko kuma su samu su kware da abubuwan da suke yi kafin wannan dokar da wannan majalisar ai an ta faɗa cewa wannan bangare na wato tattalin arziki ya ingantu ta fannin kimiyyar zamani da fasaha ta yanar gizo ta ina ne wannan majalisa a yanzu zai kuma inganta zai kara bunƙasa wannan arzikin da ƙididdiga ta nuna cewa ya shigo najeriya a sanadiyar ayyukan fasaha ta zamani dinnan. kafin wannan majalisar da za ka ga yawanci dokokin da muke da su tsofin dokoki ne sannan kuma babu wani guda wani dandali da za a samu su kamfaninnika masu zaman kansu masu irin fasaha zamanin nan da gwamnati hukumomi na gwamnati za su zauna su ga menene matsalolin wannan sashi na fasahar zamani wanne irin dokoki ya kamata a fitar da za su taimaka yanayi menene matsalolin wajen masu kananan tasowa ta ya za a samu kudi a ba su su inganta wannan abubuwa ta ya kuma za a samar da wani yanayi da zai sa abubuwa su bunƙasa to ita wannan majalisa kaga ta kawo shugaban kasa yana da hukumar bunƙasa fasahar zamani da tattalin arziki tana nan hukumar kuɗi tana nan babban banki yana nan su ma masu harkar fasahar zamanin nan duk suna nan to idan da wani matsala za a zauna a gun a ce ga matsala menene solution dan shugaban kasa ya ba da umarni na aje a gudana sannan duka hukumomi da ya kamata su fitar da wani regulation ko policy su ma suna gun zafi. So wannan abin da zai taimaka shi ne zai fitar da kamar gwamnati kawai ta zauna a ofis ta fitar da wani tsari ba tare da duba da yanayin da su kamfaninnika masu zaman kansu suke ba. Kaga an fitar da tsari an ce su zai musu wuya su ji. Su suka fi sanin menene matsalolinsu me suke so in aka zauna tare da su aka fitar da tsari sai ka ga kowa ya rungumi tsarin nan kuma sai kawo yanayin ci gaba a Shugaban hukumar kula da bunƙasa kimiyya da fasahar zamani ta da Malam Kashifu Inu Abdullahi zantawarsa da wakilin mu Umar Faruk Musa. Ito yanzu kuma sai a gyara zama don jin shirin mu na gaba. Wasanni a takaice. masana wannan kafa a sake duniya kamar sun soma tsokaci kan yadda ake samun matsaloli a kulab ɗin inda bisu lions kasancewar irin matsalolin da aka samu a can kasar qatar yanzu dai ana nema a gyara wannan matsalolin domin ana don fara tafiya cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda za buga kasar ivory coast ko cote d'ivoire a shekarar uku nan wannan ne yasa na hira da ɗaya daga cikin matasa kuma kocin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru ga yadda hirar mu ta kaya. to abin da zan yi faɗa dai shine wato abin da ya faru na ya faru a qatar yanzu gyara za ne mai dawowansu nan saboda akwai yara ma matasa wanda kaga wa'annan da yawa ma akwai wa'anda aka bari aka kai wayansu tsofaffi ma gashi nan dai suna wato ba su yi yadda aka so ba saboda aka yanzu eh, shi president in eh, eh sabon eh, siyasan eh, tsarin da za yi saboda da matasan nan da su za yi amfani yanzu a shirya a daidaita da yadda za a tafi wasan abin na Cote d'Ivoire. To ya kake ganin ah, shi mai kama a mai tsaron gidan kasar Kamaru Ah, onana wanda yake an shi a wasa na biyu ba a gan shi ba eh. ah, kuma ana ganin kama akwai matsala tsakaninsa da moci da kuma shi shugaban hukuma to har ila yau dai tun dawowan sun nan ba ce koma kai ba ko shi bai faɗi maga abin da ya faru ba shi ma onana in bai faɗi da abin da ya faru ba amma shi ko ya ce ya nuna mishi cewa irin wasan da yake yake fitowa daga ragan shi ya fito har kusan tsakiya yana wasa shine baya so shi ya ce shi yanayin wasan shi kenan to yayi fishi a yadda dai mu muka ji yi fishi ya abin nan amma baka ji an ce kamar akwai wani maganar cin hanci da karbar rashawa a cikin kulab din kasar kamar ba a kai babu cin hanci da rashawa wanda dai suka dace a tafi da su su aka dace aka tafi da su amma babu wani cin hanci da rashawa saboda shi wannan shi president samuel eto shi baya cikin wayannan yanayin cin hancin nan shi bai yarda da wannan ba shi sa kafin yan wasa su tafi kowa an bashi kudin shi hmm. eh. to ah, ya kace ganin yan wasan da suke kasashen ketare musamman kamar kasashen turai eh. waɗanda har yanzu aka rabu da su suka zama yan wancan kasashen kuma su ne suke a ah, tsolewa kamaru ko suke saka kamaru ya tsayi da eh yawanci zaka ga cewa iyayensu su suke zuwa su zo su ce ga 'ya'yansu fa da suka haifa a can kuma gwanaye ne a kwallo gwamma a kira su su zo su buga da kakasan iyayensu maza to shi ji ana so ana tambayan su eh, cin hanci da rashawa kai ta wannan bangare eh, eh, ta wannan bangare aka samu matsala to su kuma iyayen shi su ce ma iyayen ko kuma shi ku kuna da izinin ku dauki matakin ku kasan da kuka da ga za ku iya bugawa shi ku amma ya zo kamaru ya gashi nan ya ce gashi ga 'ya'yansu da za su buga kasan iyayensu amma sha dinga tambayan su da yake daga turai suke a dinga tambayan su cin hanci da rashawa to abin da ya kawo matsala kenan Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru To a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma Sheikh Jabir Sani mai hulla zai shigo domin ya ba mu wasu fa'idodi albarkacin wannan wata na Ramadan. suna na jabir sani mai hula limamin masallacin juma'a na sultana sara abubakar da ke gwiwa lokacin a jihar sokoto azumi na tasiri ga matasa kwarai da gaske na farko zai su taso cikin bautar allah hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira cewa mutum bakwai allah yana sa su cikin inuwa shirar da babu inuwa sai ta shi cikin su akwai wa shabun na ibada ibadati rabbihi da wani matashi da ya taso cikin bautar ubangiji ne yara yana koya musu azumi da matasa masu tasowa shi shekara goma sha ko da suka tasowa sun saba da wannan ibadar su za ta yi musu tasiri kwarai da gaske wajen cewa sun taso cikin bauta Allah kuma za su iya ci gaba su ɗaure cikin bauta Allah na shi annabi ya kuwa ya mai yaro sallah da shekara bakwai a buge shi in ya kai shekara goma bai yi ba watan duk dai ana son a samu shabun na shafi ta rabbi a samu wani matashi da ya taso cikin bautar ubangiji ne azumi yana rage karfi karfin shawa da karfin jiki to matashi mai jin karfi wanda ke mafi yawa karfin ke iza mutane zuwa ga sabon Allah kashin ke iza mutane zuwa ga zalunci to an kare wannan shawar ta yi tafiya abin da bai dace ba da sauransu ya je ya daki wanda bai dace ba ya yi amfani da karfi wajen tashin hankali shaye-shaye da ake yi shaye-shaye suna kare azumi naka azumi idan ya sa mutum ya kame kai ne da shaye-shaye daga lokacin fitowa alfijiri zuwa faduwar rana to ana kyautata zaton ya saba da kamewa na wani lokaci mai shaye-shaye bai iya wannan lokacin bai shaye-shaye ba to amma in yi wannan lokacin yanzu bai sha ba to abu ne ne wanda zai kawo mai zai kawo mai kamewa da dokar darasi daga hakan ga matasa za su ga cewa akwai haɗin kai da dattijawa da matasa da ƙanana kowa na azumi ana taruwa waje ɗaya ana buɗe baki to wani yana ba su cewa al'ummar nan fa tana buƙatar haɗin kai tana buƙatar na sama ya taimaka ma na ƙasa kamar da ake cewa wannan yare su ne manyan gobe to ya kamata su koya ga manyan su su koya ga al'umma gaba ɗaya wanda ke duk wannan darussa ne da ake doka ga azumi. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Kasar China ba za ta saida wa Ukraine ko Rasha makamai ba a cewar ministan harkokin wajen kasar a yau Juma'a a lokacin da yake mai da martani akan damuwar kasashen yammaci kan cewa ta yiwu Beijing ta ba Rasha taimakon soja. China da ta sha faɗin cewa ba ta da bangare a yakin da ake yi a Ukraine yayin da take goyon bayan Rasha a siyasance da kuma ta fannin tattalin arziki a daidai lokacin da kasashen yammacin duniya suka sanya takunkumin karya tattalin arziki akan Rashar tare da neman maida ta saniyar ware saboda mamayar makwabciyarta. Ƙungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICRC a takaici. A yau Juma'a ta faɗi cewa an sako fursunoni 318 daga ɓangarori biyu da ke yaƙi a Yemen a zaman wani ɓangaren shirin kwanaki uku na sakin fursunoni kusan 900 su koma gidajensu. Uba, 'ya'ya, 'yan uwa za su ga gidajensu. Galibinsu wannan shine karan farko da za su je gida a cikin shekaru shekaru kuma za su kasance da iyalansu a daidai lokacin bikin sallah an dai san cewa wannan lokaci ne mai matukar mahimmanci a yemen da saudiya abinda fabrizio carboni shugaban kungiyar icrc a yankin gabas ta tsakiya ya faɗawa manema labarai kenan babban malamin shi'a na ƙasar iraki kuma jagora a fannin siyasa muktada al-sadar a yau juma'a ya sanar cewa zai dakatar da gwagwarmayar da yake jagoranta har tsawon shekara guda bisa dalilan cin hanci da rashawa tsakanin wasu mabiyansa. Wani bangare a cikin kungiyarsa ta Sadrest, wanda ya yi wa kansa lakabi da masu gwagwarmayar ko kuma Honors of the Course da Turanci, ya yi imanin cewa alsadar shine Imam Mahadi, wani shugaban 'yan shi'a da aka ce ya ɓace fiye da shekaru dubu ɗaya da suka wuce, kuma ana sa ran zai dawo yana jagorantar dakaru mabiyansa don yakar mugunta a duniya. A jiya Alhamis hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyu sun faɗi cewa baƙin haure sama da dubu ɗari ne suka yi balaguro mai cike da haɗari ta Darien Gap a wannan shekarar a ƙoƙarinsu na isowa Amurka wato yankin da ke tsakanin Panama da Colombia mai koguna da tsaunuka da kuma dazuzzuka. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye yanzu kan a madadin maryam dauda da wato da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma dadi balawe da ya kula mana da sauti ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alheri ma'asalam ko wani lafiya mu kuma mu sha ruwa lafiya